Ampara fara general azifa white house ishiboyi yare man zamani zamani ra inji gidan ampara fara yan mata shaku dance for me ga yan mata aka an fara yan mata Ampara fara ga yan mata an jira bit ya kare na kara wai tutuwa na na jera mata na rawa kuma manta a yau ustaz baka fita ba Allah ban fita ba yana gida sanadi na yaban wakar zango jama'a da yawa duka an sara in mun zo ta su mun kare gayu su ce sai mun kara sai mun kara sai mun kara waka da salo mai anything you want I will get for two get. Please take all my money. kashe mu kida kashe kashe na kashe kida na kuna mu wani gani wanda yake gani wani banza shi ma banza ne abokina ko shi ma banza ne banza kace ga kunan banza kuna kuna rawa kororo kororo yara suna ta kallon shi wannan bai san me ke tafiya bane muna da sana'a kai eh? banza wannan wakan wakan musu bawo aka an fara a ba Allah a liyoyi zamu ci eh? a'a miliyoyi ina ga ma ban mu shana a'a I will take you to the wagon. Come to close my lover. Take all my money, get him the money, sir. I'm far, Jaco dance for me. I'm far, I'm far, make it up. Ah, hada ni an fara nan, hada ni. ampara fara, an baby an baby an fara. yari ɗan zamani da janaral Ezifa ga wakar an fara salo ciki da dabara manoma mana san kira zami da zabira madan zamani sama. Kai Ustaz ba ka shigo ba duk kowa abu nan? Subhanallah, subhanallah wannan bidala yi da ni? Kuna cikin kwaroro kwaroro kuna bidala. ka ce sa da ni a uzu billahi wannan kwararo kwararo da kuke lalata yara ba ne a ciki ba ustaz ala magana miliyoyi miliyoyi a wannan rawan da kake gani miliyoyi za mu asa wannan miliyoyi haka anya zai wuce ni gida moto mata hotel sai ya sharwa shagalan da na ga dama kai in ka gama nazarin ka shigo kai sadije samun kida kawai shi kai samun kida eh an fara yan mata Yarima ɗan zamani da janaral Ezifa ga waƙar an fara salo ciki da dabara manoma na san kira zami da zabira Yarima zamani sama yare in mun zo ta sun an fara dan mu ne ke sa su dara ke sa su dara in ji gidan Tommy aka an fara yan mata Premasta kin gidan an fara yan mata White House an fara General Azif Isi boy man zamani An fara fara yan mata